Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin ƙoshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma za mu kawo muku sauran sharshen da muke dauke da su da suka hada da shirin nan na malika iran bayan kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wani lokaci amma kafin jin abin da na ambata baki daya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 22 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da bakwai ga watan da ula a shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kuma sun cewa shekaru 327 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan disamban shekara ta 1693 girgizar ƙasa mai karfi ta aukawa tsibirin sicilia a kasar italiya ta kuma yi sanadiyar shafewar manya-manyan birane guda uku a tsibirin wannan ita ce girgizar ƙasa mafi muni wadda ta auka wa kasar italiya a tarihin kasar. an kesa cewa mutane dubu tamanin ne suka rasa rayukansu a wannan girgizar ƙasa sannan ta jawo asarori masu tarin yawa a sauran birane da suke cikin tsibirin wanda hakan ya hada har da babban birnin yankin palamo masu saurari kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan disamban shekara ta 1956 turawan ingila da faransa suka kawo ƙarshen mamayar tashar jiragen ruwa ta port said a ƙasar masar kafin haka dai shugaban kasar masar na lokacin jamal abdul nasar ya shalanta mashigar ruwa ta suwais ta zama ta ƙasa ya kuma kafa hukuma ta musamman domin gudanar da ayyukan wannan mashiga wanda kafin wannan lokacin da ya turawa ne suke kula da mashigar don bayan kammala ginin ta shekara ta 1869 bayan shalanta hakan ne kasashen faransa da isra'ila suka afka wa kasar masar da yaƙi wanda a ƙarshen yakin masar ta samu nasara a kansu da kuma tabbatar da ikonta akan mashigar ruwa ta suez daga ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan jumada ula na shekara ta 1386 hijira kamariya aka zartar da hukuncin kisa a kan sayar kutub tare da wasu abokansa guda biyu a ƙasar masar sayar kutub ya harjata alkur'ani mai tsarki tun shekarunsa ba su wuce goma ba ya kuma yi karatun jami'a a jami'ar birnin alkahira a cikin shekara ta 1948 miladiya ya tafi zuwa kasar amurka domin ci gaba da karatu amma sakamakon yadda ya ga gurɓacewar ɗabi'u a tsakanin mutanen amurka wannan ya sa ya yanke shawarar dawowa gida daga bisani ya haɗu da hassan banna wanda ya kafa ƙungiyar 'yan uwa musulmi ko kuma muslim brotherhood a ƙasar masar daga lokacin kuma ya mayar da hankali ga lamura na wannan ƙungiya inda kasance ɗaya daga cikin jagoranta amma bayan samun sabani tsakanin ƙungiyar ikhwanul musulmin da kuma gwamnatin jamal abdul nasir an kama said kutub da ƙarshe kuma aka yanke musu hukuncin kisa kuma aka zarda hukuncin a rana irin ta yau said kutub ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilimi mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta dai shine tafsirin alkur'ani mai tsarki na fizilal alkur'an sai kuma littafinsa na ma'alim fitrik ko kuma the milestone jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 da talatin, shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin da uku zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi wato karfe shida da minti ashirin da uku zuwa bakwai da minti ashirin. agogon gmt da kuma ghana a kan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya to madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya To da farko ga muhimman kanunsu. Shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasar Iran ya bayyana cewa babu batun karɓar wani sharaɗi dangane da komawar Amurka a yarjejeniyar nukiliya. A Najeriya kuwa majalisar dattawa ta amince da kasafin kuɗi na shekara ta 2021. shugaban kasar amurka donald trump na hankoran samawa muhammad bin salman hirima mai jiran gado na kasar saudiya kariya ta doka a kasar amurka yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran ali akbar salihi ya bayyana cewa iran din ba za ta amince da duk wani sharaɗi dangane da komawar amurka cikin yarjejeniyar nukiliya ba a zantawarsa da wasu kafafen yada labarai a daren jiya shugaban hukumar makamashin nukila da kasar iran din ali akbar salihi ya jaddada cewa babu batun amincewa da duk wani sharaɗi da amurka za ta iya gabatarwa domin dawowarta a cikin yarjejeniyar nukiliya wadda aka ba hannu a kanta tsakanin iran din da kuma manyan kasashen duniya ya ce amurka ita kaɗai ce ta fice daga cikin wannan yarjejeniya saboda haka za ta iya dawowa a duk lokacin da take buƙatar yin hakan amma kuma ba ta da haƙƙin kafa wasu sharaɗa kan komowarta tun a cikin shekara ta 2015 ne dai aka canza yarjejeniyar nukiliya tsakanin iran da manyan kasashen duniya amma shugaban ƙasar amurka donald trump ya fitar da kasarsa daga cikin yarjejeniyar a cikin shekara ta 2018 tare da dawuda kankuman da amurkan ta kakaba wa kasar iran da nufin karya ta sai a nasa bangaren zaɓaɓɓen shugaban ƙasar amurka joe biden ya bayyana aniyarsa ta mayar da amurka a cikin wannan yarjejeniya a lokacin yakin neman zaɓe da kuma bayan lashe zaɓen amurka majalisar dattawan najeriya ta amince da kasafin kuɗi na shekara ta 2021 wanda yawansa ya kai fiye da naira tiriliyan 13.5 rahotanni sun bayyana cewa dai an samu karin sama da naira biliyan 500 daga kasafin da shugaba muhammadu buhari ya aike wa majalisar wanda ya kai naira triliyan goma sha uku da biliyan tamanin da biyu da miliyan ɗari hudu da ashirin da dubu ɗari biyar da sittin da takwas da ɗari biyu da talatin da uku hakanan kuma ya ba da damar cike gibin wasu wurare da haɗakar kwamitocin majalisar wakilai da dattawa suka nemi shugaban ƙasa da ya hakan domin tabbatar da gudanar da ayyuka waɗanda za su kai ga inganta rayuwar jama'a a Najeriya. Amincewa da kasafin kuɗin ya biyo bayan rahoton da kwamitin majalisar kan kasafin kuɗi ya gabatar ne inda shugaban kwamitin kasafin na majalisa sanata jibirin barau ya miƙa rahoton nasu a gaban majalisar yayin zamanta a jiya litinin ita dai majalisar da tawan ta cimma matsayar amincewa da kuɗin da ya kai tiriliyan biyar da biliyan 641 da miliyan 970 da dubu sittin da a matsayin kuɗin gudanar da ayyuka ne da kullum sannan kuma majalisar ta amince da naira tiriliyan hudu da biliyan 125 da miliyan 149,354,222 a matsayin kudin gudunmuwar da za ta tattara domin gudanar da manyan ayyuka na raya kasa tare da kashe naira tiriliyan hudu da biliyan 324 da miliyan 380 na biyan bashi da a cikin kasafin na 2021 To jama'a masu hari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Jaridar Washington Post ta kasar Amurka ta ba da rahoton cewa shugaban kasar Amurka Donald Trump yana ta hankuran ganin ya sama wa rima mai jiran gadon sarautar Saudiya kariya ta doka kafin ya bar mulki daga nan zuwa 20 ga watan Janairu mai kamawa. Jaridar ta ce ta samu cikakkun bayanai na sirri kan yadda ma'aikatar harkokin wajen kasar Amurka take ta kai goro tana kai mari domin ganin ma'aikatar shari'a ta fitar da wani ƙudiri wanda zai hana gurfanar da muhammad bin salman a cikin kotunan kasar. wannan da yana zuwa ne sakamakon karar da tsohon babban jami'in tsaro na kasar ta saudiya da ya balle daga masarautar wato sa'ad aljubairi ne ya shigar a kotun amurka inda ya zargi bin salman da yunkurin yi masa a kisan gilla irin na jamal kashogi inda ita kuma kotun amurkan ta bayar da sammaci na kamo muhammad bin salman trump na kokarin ganin cewa kotun tarayya ta amurka ta fitar da wani kuduri wanda zai hana gudanar da bincike akan muhammad bin salman ko kuma gurfanar da shi a gaban kuliya a kasar ta amurka yana kuma fatan ganin hakan ya kasance nan da 'yan makonni masu zuwa kafin ya bar mulki domin fitar da wannan kuduri a lokacin mulkin joe biden zai wahala matuka joe biden da ya sha alwashin tabbatar da cewa an yi sahihin bincike akan kisan jamal khashoggi da kuma hukunta dukkanin waɗanda suke da hannu a cikin lamarin yana mai ishara da muhammad bin salman yayin da shi kuma sa'ad aljubari wanda babban jami'in tsaro ne a bangaren leken asiri na kasar saudiya wanda ya gudu ya koma kasar kanada yana dauke da bayanan sirri akan kisan kashogin wanda dalilin hakan ne ma yasa ake zargin muhammad bin salman ɗin da yunkurin halaka shi tun kafin ya fallasa bayanan da yake dauke da su a bangaren wasannin kwallon kafa kuwa dan wasan nan na kasar faransa karim benzema da ke buga wasa a kungiyar kwallon kafa ta real madrid a kasar spain ya lashe kyautar zakaran kwallon kafa na gasar la liga ta kasar spain din ta shekara ta 2020 hukumar wasannin kwallon kafa ta kasar spain ta sanar da cewa ta zaɓi karim benzema a matsayin dan wasan da ya taka leda yadda ya kamata a shekara ta 2020 a gasar la liga ta kasar ta spain shekaru goma a jere dai yan wasa biyu ne kawai suke ɗaukar wannan kyauta su ne cristiano ronaldo tsohon dan wasan real madrid da kuma lionel messi dan wasan barcelona inda shekarar bana karim benzema ya samu nasarar daukar wannan kyauta karim benzema wanda musulmi ne dan kasar faransa wanda dan asalin kasar algeria ne ya bayyana farin cikin sa matuƙa dangane da daukar wannan kyauta a shekarar bana hakanan kuma hukumar wasanni ta kasar spain ta zaɓi zanuddin zidane mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta real madrid a matsayin mai horar da 'yan wasa wanda ya fi nuna kwazo a cikin shekara ta 2020 kamar kuma ta zaɓi leon messi a matsayin dan wasan da ya fi saka kwallaye a cikin wannan shekara a gasar ta la liga to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanan game da tarihi muhimman wurare masu tarihi. da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a ƙasar Iran. Da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wari ya sanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. Amma kafin nan bari mu saurara a da kamanta da di a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu ci gaba na gabace shi ne a baya inda muka fara yi muku bayani game da wata daɗaɗɗiyar al'adar Iraniyawa da ake yin ta a duk shekara. Ita ce bikin shabe yalda wato daren yalda. Wannan al'adar tana ɗaya daga cikin al'adun da suka yi naso kuma suke da karbuwa sosai da ake yawan tunawa da ita tsakanin al'ummar Iran. Wanda mafi yawancin Iraniyawa suna gudanar da irin wannan al'adar a duk inda suke a duniya har ila mun ƙara bayyana cewa daren ƙarshe lokacin hunturu wato ya daren yalda wanda shine dare mafi duhu da tsawo a cikin shekara iraniyawa na yin bukukuwa a cikinsa inda suke gudanar da wasu al'adu daban-daban da abubuwa da suka yi imani da su a gefen wannan daren abin mamaki a nan shine kowanne gari yana da irin al'adun da yake banta da shi da mutanen garin suke yi a cikin wannan dare na yalda. kuma mun tsaya ne a inda muke cewa a yau bikin yarda ga iraniyawa ana gudanar da shi ne ta hanyar raya daren 'yan uwa da iyalai suna zama a kewaye da juna inda manya masu yawan shekaru a cikin iyali suke ba da labarai da tatsuniyoyi ko kuma kisoshi daban-daban ko kuma kisoshi daban-daban ana shan kankana da wasu abubuwan ci dangin gyada da busasshen inabi da kayan zaki. da 'ya'yan itatuwa daban-daban a lokacin guna da bikin wannan dare mai farin jini mafi yawancin waɗannan 'ya'yan itatuwa suna da ƙwallaye sosai a cikinsu to a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya a shirinmu na baya kamar yadda muka ambata a baya daga cikin abubuwan da ake yi a cikin wannan dare na yarda shine karanta kisoshi, wato iyalai suna taruwa kewaye da juna a wannan daren kuma tsoffi masu yawan shekaru daga cikinsu suna karanta waƙoƙi da ƙissoshi ga sauran mutane wasu lokutan sukan karanta wasu sukan karanta musu tatsuniyoyi da yake burge yara ƙanana sai dai wannan ya danganta ne da al'adar kowane gari kuma kowane gari da irin tatsuniyoyin da suke yi da ya shafi garinsu waƙoƙin fitaccen mawaƙin na ƙasar iran hafiz shiraz ko kuma hafiz shirazi suna daga cikin abubuwan da ake karantawa a cikin wannan dare na yalda domin ɗebewa iyalai kewar tsawon wannan dare akwai abubuwa dama da ake jarabawa da ake jerawa a shimfiɗar yalda ana jera abubuwa daban-daban da suka shafi makwalaci ɗaya daga cikin abubuwan da za a ba za a taɓa da su a cikin wannan dare ba shine ajil kamar irin su gyaɗa da kuma wani abu da ake ce masa gyardu a ɓangaren 'ya'yan itatuwa kuwa akwai ruman da kankana da sauran busassun 'ya'yan itatuwa da dai sauransu 'ya'yan itatuwa da su ke ɓanta da daren Yalda, rumaniya daga cikin muhimman 'ya'yan itatuwa da ake amfani da su a daren yarda roman ne 'ya'yan itace na asali da ake amfani da shi a daren saboda magabata suna ɗaukarsa a matsayin abu ne mai kawo albarka da ake ganin saboda ƙwallayen da ke cikinsa da kuma launin ja da yake da shi wata alama ce ta rana da kuma farin ciki hakika ci da sanya rumman a shimfiɗar daren yarda saboda imani da suka yi da wasu abubuwa ya sanya ake cewa idan ka ci rumman kuma kai kamun kafa da waɗannan abubuwan da aka yarda da su yana ƙara yawan albarka tsarki da roman yake da shi a zamanin da sosai ya tabbata a wajen kowa cewa yana da matsayi na musamman tsakanin manyan addinai na duniya saboda an ambace shi a cikin tatsuniyoyinsu amma kankana ita ma kamar roman take tana daga cikin 'ya'yan itace na musamman da ake sanyawa a shimfiɗar shabe yalda daren yalda to sai dai tambayar da take bijiro kanta a nan ita ce shin shan kankana yana takaita yawan yin mura kamar yadda muka sani ne cewa kankana tana ɗaya daga cikin 'ya'yan itatuwa na lokacin zafi saboda haka baya ga launin kore da take da shi da yake tunatarwa tunatar da zafin lokacin bazara haka zalika alama ce ta hasken rana baya ga haka akwai sauran itatuwa kamar lemo kurmolu da gwaba da dai sauransu a ɓangare guda kuma akwai wasu busassun ita 'ya'yan itatuwa kamar faste da gyada da ɓaure da sauransu to wannan a takaice kenan game da abin da ya shafi irin abubuwan da ake amfani da su a daren yalda. To ga mai bankwana da ku bari in kawo muku wata hira da muka yi da wani ba Irani game da matsayin wannan dare na yarda a wajen Iraniyawa wato Mursalin inda na fara jin ta bakinsa game da abin da ya shafi wannan dare da yake zuwa a duk shekara kuma aka yi bikin shi a wannan lahadin ta gabata. To ga abin da yake cewa. iraniya shabi یلدا jashin migiran shabi ke بلندترین شب ساله و دلیل اصلی این جشن اینه که بعد از این شب زمان روز ایرانی و سنا این بوکی ادارن گلده ما شیری داری و فیز او اتکین شکره سنا این بوکی نی سو دا وای ورگرین bayan wayewar gari ginin zai zama ya yi tsawo sosai kuma suna ɗaukar sa a matsayin wani abu mai kyau sosai kuma suna yawan zuwa ziyarar dangi a wannan daren kamar dai lokacin bikin sabuwar shekara wato lokacin idin norus shin ko akwai wani abu na musamman da ake yi a daren yalda معمولا توی شب یلدا کارهای خاصی انجام میشه مثل فال حافظ گرفتن یا شاهنامه خانی که هر دوتاشون مربوط به گذشته های دور ایرانه و همچنان سعی میشه که کمال کنن تا دیوان حافظ فوق ما سوران دیوان مثلا دیگه چه کنه که ما اچکی بزرگ حافظ دیوان حافظ انا کران تاشینی سوره مصیبه بده کی رشید کوما یده که این در ده ادب فارسی اچکن سا don haka suna komawa zuwa gare shi don kara samun haske game da komarsu har ila yau ana karanta kisoshi ta tsuniyoyi har ila yau karanta kissoshi ta tsuniyoyi suwa da cikin abubuwan da ake yi a wannan dare inda manya masu yawan shekaru sai karantawa domin ɗebe kewa da koyan darussa a matsayin wata shimfiɗa ta koyar da tarbiyya yadda yara za su girma manya na gaba da su هر خانواده و هر جامعه باید اونو با ارزش بدونه to wannan kenan game da abin da ya shafi daren yalda to ma saurare gashi mun kwaro bayani amma lokaci da aka ɗirma shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in janin zamu shirin a nan sai a wata za ku ji mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan amma duk wanda ko jimomin su musamman malam mursalin da ya taimaka mana a cikin shirin yi mana bayani kan wannan biki na daren yalda ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafin na yanar gizo wato www.cb1.ng. yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na kide-kiden iraniyawa kide-kiden iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shiri ne da ya kawo muku waƙoƙi da kide-kide daban-daban na iraniyawa domin nishaɗantarwa a yau ma ma ɗauke da ta sabuwar waƙar ne da wani mawaƙin iran ya gabatar wanda ake kira da suna amir jahan da fatan masu wariya su gyara zama domin su harce shirin domin waka bakin mai ta tafi daɗi kamar da masu iya magana ke cewa a gaishe ka Amir Jahan a cikin waka da ya gabatar mana da fatan masu ware sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma anan ne zamu nan zamu shirin sai a wata sadarwa za ku ji mu dauke da sabuwar wakar kuma za a iya cewa domin bibiyar mu a shafin mu na yaran gizo domin sauraron son shi muke dauke da su wato www.housetv1.ng. to to wannan zamu kai kare sai idan Allah ya kai mu can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya